الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن إلكو سبحانه وتعالى سابو كان الندامة أن يركب هنكونا جمع زارو kango wafakunda سفر حمدو أزاري waranka cindi إدو wala walwaran ka cin da ta ci ha cin da iddo kan wafa kunda an nasarai hando kan signe ut a jirbi waran zanta lo tarantu no waya 2024 insha Allah matkan cin aran ma Kaira, kan dir koy ba daura ka iga koy da digina iga kai da nango jingarai albarkantu wani wara masjidu da'wati wal irshad ne ne, ma da daura mayo ma dauratu imam ahmad bin hanbal wani ngano gati daura hinkanta ki go gati wani cinara amma daura fango na kan yan bisa banda ikulu iman ni yise mai amma wani imam ahmad wani ihin kantano ai kan ne ihin kantano zama isintinga chawandi tirgerei tirai din mankubai irko ba dawar wani ra irga zikikan iga ko banni insha Allah eh kan dumo irga ba talibai ga imu kokari ima lakkal ye ti kyauyan mu kan ka dai maga ya dinno matka alfagai gini aga hagu bor mu du daftarul fawaid ni mu du kayye da bik kan ni ga fa'ida hantum wani agonda na fahi ku kan ni di fa'ida no masine ni ga ga ni bonga zama agi hinga koma amma din na hantum ga di fa'ida a gono ne kalwati kanno yadin no insha Allah dar sai matkanci ne aran mara da igite zarmici naga da hausuki naga yadin ga tira ta ce no matkanci ne aran yayi igina ngati ad-da'watu salafiyya Abdul Karim eh, Abdul Salam Birgis wana عند المنهج الصحيح وأثره في الدعوة إلى الله تعالى يادم مونو إرغند ترى هنزنت نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر يا دمونو ترى تاچنتا إرغند تكملة كانت شرح أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل للشيخ ربيع بن هادي المدخلي da irko ba igi kokari irga ga alfagagati mandir se fondo wadira wadin se e, tira gina almanhaji sahih wa atharuhu fi da'wati ila Allah أستاذ e, الدكتور bin bin bin بن فرج فرج الرحيلي ngono na talif barakan ga irke wandin da ngono shek Sheikh Abubakar Muhammad agati hauski naga tirin kanta kangati. الدعوة السلفية نجمو عبد السلام بيرجس وانا شيخ الدكتور مرتضى محمد نجمو جرتشوان لندا هوسكي نجا كلام تندير سي نخبة الفكر نجمو الدكتور عبد الرشيد عبد نجمو جرتشوان لندا دير كويبا يا دين نو تير بنانتا كانت شرح وصول السنة للإمام أحمد بن حنبل الشيخ قاسم محمد دبونغو نجمو جرتشوان لندا زرمتي نجا يا دين نجا إرجن واري irko malfagay wafakandi do kan aga ba aga yardanda irko matamo am talibay nafa murado kan se ikayda boray kayan daura, borekai boray kay ninge arzaka dan boray kayan ninge kokare dan boray kay ninge shaware dan irko ware irko subhanahu wa ta'ala ami kay bano du gomni irko mata ise e iwan kay bana da igoy hannawo kan yite e, ba tare da bata lokaci ba e, wa musulmai kamar yadda mun kai bayani kamar yadda kun ji a cikin sanarwa cewa yau ne za a fara wannan daura wannan daura ina gani ita ke ta hudu wanda mun taba eh, yi su a nan ga garin yamai to muna dan canza mishi wuri ne to a wannan karo mun dauka shawara cewa za a yi shi nan ga kuma eh, wannan ita ke dauratu imam ahmad bin hanbal saboda na biyu ne wannan na farko shine an ka yi bara shekara guda kenan wannan ita ce ta biyu kuma wannan eh, daura kamar yadda kuka gani za a karanta littafai hudu idan Allah ya so yarda akwai usulul da'wati salafiyya li Abdussalam Birgis na biyu akwai al manhaji sahih wa atharuhu fi da'wati ila Allah ta'ala na Doktor Hamud bin Ahmad bin Faraj Ar-Ruhaili shi kuma wanda zai karantar mu da shi shine wannan malami da yake kusa da ni da shi kuma ne zamu hara insha Allah Sheikh Abubakar Muhammad na uku shine Nukhbatul Fika ita kuma littafi ne da take bayani dangane da mustalahu al-hadith kenan Dr. Abdurrashid Abdu shine zai karantar mu da shi da harshen zabarmanci akwai kuma sharhu usuli sunnati eh, na Imam Ahmad bin Hanbal wanda an fara karanta shi cikin wancan daura da ya wuce bara amma ba a kammala shi insha Allah wannan karo za a kammala shi tare da eh, a Sheikh Qasim Muhammad da Bango insha Allah don haka eh, muna kai nasiha ga talibai su yi kokari kowa ya samu daftarul fawaid ya samu littafi wanda zai rubuta fa'idodi wanda zai samu a cikin darussan da malama za su bada saboda abunda ka rubuta zai tabbata fiye da abunda ka haddace sa'an nan eh, muna roko waɗanda sun ka kawo taimakonsu na kudi da na ra'ayi da na shawara da na taimako dukansu waɗanda sun ka shirya wannan daura waɗanda suna da yawa Allah ya saka musu da alkhairi Allah ya sa mu da su duka mu dace da gaskiya kuma Allah ya hada mu cikin aljanna muna yi musu roko sosai Allah subhanahu ta'ala ya saka musu alkhairi insha Allah za a hawara kenan kowane malami za a bashi awa guda yanzu darasi uku ne tare da mu yau kenan kwana uku ne za a yi daura yau za mu yi zuwa e, karhe tara na dare gobe da safe tun karhe takwas za a hawara zuwa karhe tara na dare insha Allah kenan cin abinci ko yin sallah shi dai ne zai sai damu insha Allah a yi program na malumma wayannan littafai za su zo wannan ya zo ya yi awa guda in ya kare wannan ya bi mishi ya kare wannan ya bi mishi haka ne za a yi insha Allah suna a jere Allah ya sa mu dace eh barakallahu fikum uh الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام